amma ba in wa musulmi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna kan wani zango na rayuwa muna rana ta farko ko kuma ta biyu a shekaran 1431 rana ta farko kenan a wannan shekara wanda irin wannan lokaci yana da kyau muyi tunani mutum nawa ne muke tare da su a shekarar bara suna da lafiya suna da ƙarfin jiki suna da ƙoshi suna da imtuwa yadda muke yau amma kuma a yau ba mu tare da su mutum nawa ne daga cikinmu a yanzu ba hukunta musu za su ga ƙarshen wannan shekara dole ne a kowane lokaci mu tuna cewa muna iya komawa ga Allah abinda aka diban ma ɗan adam na rayuwa kaɗan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa a'maru ummati ma baina 60 wa 70 rayuwar al'ummata ta cika wuce shekaru 60 zuwa 70 ba wannan shine matsakaicin shekarun da aka bawa ɗaiɗaikun wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalilan ne daga cikin suke wuce shekara saba'in a duniya to inda an ɗiba mata fiye da shekara saba'in ma abin da ya hau akan saba'in galibi ba za ka ci moriyarsa ba ka tambayi duk wani wanda ya zarce waɗannan shekaru abubuwan da yake jin daɗi a da a yau baya jin daɗin su abubuwan da yake more marayuwarsa da su a da a yanzu ko an bashi su bai more marayuwa da a cikin shekaru saba'in din nan idan za ka yi wa kanka hisabi yana da kyau ka cire lokacin kurciya domin kurciya ba ta da wata dogon fa'ida inda za ka cire shekara goma sai ka ga sittin suka rage maka a cikin sittin da suka rage ma rabin su duk kana bacci kai su idan ka wuni a farke za ka kwana kana bacci shekaru talatin kenan kana bacci a rayuwa idan har an kaddara maka za ka samu shekara sittin a cikin talatin da suka rage ma ka cire ranakun bakin ciki da na damuwa da na suno ranar da aka yi maka mutuwa ranar da kai wata babban hasara wata rana haka kawai ma za ka waye gari ba ka jin daɗin rayuwarka to a kina abinda muke cin moriya daga rayuwarmu kalilan ne to haka ya kamata mu yi kokari mu kyautata amfani da wannan kalilan din da Allah ya mu a cikin dole ne mu ga masu tuna mutuwa mutuwa gaskiya ce wadda muke gudu amma kuma ba mu iya kauce mata kullum muka waye gari muna ban kwana da wasu daga cikinmu waɗanda suke tafiya ba su dawowa alhassan al-basri rahmatullahi ta'ala alaihi yana cewa ya ibn adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zaba ba duk wani wuni da yake wucewa to yana wucewa ne da wani yake na rayuwarka so da yawa akan waye gari da mutum ba a maraita ne ko a maraita da mutum amma ba zai kai safe ba Ko wannan mai yana da lokacin da aka ɗiban masa kuma idan lokacin mu ya cika dole ne za mu mutu kullu nafsin za ya kafil maut sun mai na turja'un a darare biyu jere da juna daren jiya mutum na cikin iyalinsa yana cikin murna da jin daɗi yana nishaɗi yana raha kwatsam sai a cewa ne ya cika ya mutu da bugun zuciya ya gabu da hadarin mota ya yi gajeren masassara kuma haka kawai ba wani tsayin dalili sai cikin lokaci kai ɗan adam kai tuwawa. ga kaninsa gaga kana cikin lissafi tun da shiga balaga baka gyara komi ba kwanukan kana ta shiga raina ragewa kana nan ba kasan shi daga daga naka guri sa'a duka shi ka yin kakari kana cikin haka yau ko gobe in yi haka kwaɗanka kullum shina ƙari shina haɓaka nufarka komi shi zauna nan gare ka duka rannan ana nan a ce gawa ne kwanci ɗaka ya ba da tsoro a zo gaishe shi na mazari ya zan daɗa sai a kwanta sai a kai a aje ko da ruwa shi ka sha sashen waɗansu waje tufan jiki ya zamo kul an ɗaga shi ije ga masu jinya suna nan duk daje da daje daɗa babu mai iko shi ce a bari yana cikin jin jiki ya damu sai ne shi manzon kira ka taho mai nan kamar girshi ya ce ma bawa ka san ka bar batun tashi an karya gaban ka komi ka ba ka da shi ina dubara ga yau ka cikin uzuri wannan rana za ta cimma kowane mutum daga cikinmu kuma ba ta da makawa shi sa masu hankali suke tuna ta kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tun da mu ga suna mutuwa ce mana kabari shine zango na farko daga cikin zangon lahira mu wanda ya tsallake shi lafiya to bai da matsala wanda ko ya samu matsala a kabari to zangon da yake gaba da shi ya fi masa zama haɗe don haka ya ce mana mu yawaita tuna ranar mutuwa mu yawaita tuna lokacin da manzon mutuwa zai cin mana ya wannan yana da cikin abin da zai yaye mana bakin ciki da waka sharifiya yana cewa akwai ma'abutan hankali masu ka'ida ɗaya mafarilla babu loli da za'ida abinci da sha da tufa halatta sukan guda abubban gabunga fata su ba ta da fa'ida idan an kace yawa ne ba shi da lafiya ibara gare ta fantu ya fita majalisa mutane a watsi dole kullum shina ƙasa shi koma ga kuka har shi mance kamatasa shina nan shina ne shi shi yanke da ci da sha da barci da murya sai ka shi ka bibiya da ya ɗebe kamna ne ka komai na duniya shina kwanci ba iko garai sai a dama a kwantar a tayar ya shigar maɗawainiya masoya su zo gaisai waɗansu su tambaya ina wani ko ya samu ko ya samu afuwa da safiya su ce wani mun ga su ce wani mun ga cikin hankali nasa mutum gashi kwanci kurum idanunsa na bisa su ce wani kam dada mu da shi kila ya kusa. su ce masa wanin nan shina jin jiki nasa abin nan fa yau ya kama wani da gaskiya shina zulumi ga abin da ya aika ya ishe shina yin tawali'u shi da aikin da zai ishe zumai da iyali babu iko sukan kishe jiki ya ɗime saura idanu su birkice shi mance da yaraye da masu da duniya wa sadaka Allah wal azim hatta idza balagat at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq malai ce akai shi garin kewa garin nan da ba dadi a kai shi garin da ba an yi wargi lai kiɗi a kai shi garin da ba an yi gobe lai baɗi a kai shi garin tasa shina can cikin faɗin fama agne an ne kara'in maliya ina ne za a kai shi shina can da tsoro ko ina shi ji an fasa ƙasa a fito motsinta ta ya isar masa abin firgita ga tambaya bisa har ƙasa shina can ana cin dukiyarsa shina ƙasa shina can da bashi inda babu abin biya wannan ita ce ranar da ya waje ba mu rinka tunawa mu mata tattali da tare idan mai nishaɗi ne ba ya ƙara yin fawa cikin duniya balle shi ɗora kururuwa shi na canza kabri kwance ba shi da mai zuwa ba ka ƙara gani nai ba ya ƙara shan ruwa ba ya ƙara zamnawa ga inuwar taramniya ba ya ƙara yin magana da kowa gida nasa su kai shi shi yasai babu ɗai mai kula ta sa shina can da kewa babu iko shi gurgusa ba ya ƙara kwantawa ga shimfiɗo nasa ba ya ƙara zamnawa ba ya ƙara zambiya ba ya ga mutum ɗaya wanda ke masa shamaki wuri ya taƙaice kunsa, ba shi mataimaki shina da ma'aika dole sai shi ji farmaki shina nan shina nan rai shi sance shi bar jiki ta ɗauka ta ɗora ya kuta kai ta duniya a ran mutane ga sun yi sahu-sahu an taru za a yi masallar jana'iza a ran nan mutane gasu sun yi sahu sahu suna birkida ko kansu har wasu sun kifu ga wasu suna roƙo ga Allah shi san afu a kai shi garin kewa kushewa garin duhu da zilla da ba kowa ba, sai ko matambaya akwai firgita ga mutum zumansa su gurgusa akwai firgita ga mutum zumansa su gurguso su ɗauko shi da ɗaki iyali sukan faso da kuka ana ban hankuri inda ƙi da so mutane su tattaka kaɗan har wurin biso idan sun gama sai gaisuwa babu waya. a kwana bakwai yannan akan shafe zuciya mutane su manke ko akwai shi da moriya baka ƙara jin sunansa sai wata safiya baka ƙara gani nai da sarari na duniya shi milke cikin turɗa talai babu jijiya abin nan da ya sha ya ci duk ya zama riya gara ya yi duk da tsutsa macijiya rabonsa ga yasa sadakar da ya yi da anniya san kifari ɗai mai kafali shi an rabonsa ga dukiya shi shuɗe tana nan laifuna babu wariya duk abin da ya tara na duniya ya wuce ba ya da ba ya sake shan iska ba ya ƙara dariya shina kwance ba tafiya balai shi yi waiwaya ba ya ƙara yin wani yannu ba ga zuciya ba ya ƙara cin nama ba ya ƙara shan miya ba ya ƙara yin loma kutuncin guda ɗaya ba ya ga mutum ɗai can Ba laifi gardama ayyukan da ya yi kaɗai katanyunsa yin zama da mai kyau da mugu dole bakinsa ya ruma ba ya ƙara cin mata ba ya ƙara shan zuma ba ya ƙara tarawa da mata na duniya shi yadda iya mata garan nan da 'yan uwa shi yadda abokai masu so da kataruwa shi yadda makwabta nai su manci shi ya kawa shi bar dukiya bayi tufafi da sanuwa da waki gara raƙumma shi zo babu ko abokanka duk da zumanka matanka har biya su ɗebe maraici hankalinsu ga dukiya kadan an raba kowa shina bisa anniya a ɗebe talamiyya ana ta shirin miya na ango mijin mata abin da gidauniya suna shagali sun san zama taka ta kule gidanka ana wasa kana tana dunkule ga ka idan sun ga kofa su duddule da shata da banjaki da saki ta dunkule ta kai su gidan ango da kaya da zariya duk abin da ka tara wani zai auri iyalinka ya zo ya shagali idan ka tara halal ta ci moriyar halal idan ka tara haram ta ci daɗin halal a gare ta kai kuma kana can cikin tashin hankali da hisabi na ubangiji magabatan musulmi sun kasance suna jin tsoron halin karɓar rayuwa suna jin tsoron abinda za a tambaye su bayan mutuwa muhammad bin al-munkadir a lokacin da ajalinsa ya cika ya fashe da kuka ‘ya'yansa suka tambaye shi me yasa kake kuka ya ce ban taɓa sanin na yi wani zunubi ba da gangan amma ina jin tsoron laifin da ni ban san da shi ba ina jin tsoron laifin da ban ɗauke shi komi ba a lokacin da za ka mutu inda za a tambayi iyalinka suna cikin bakin ciki suna damuwa suna kuka me yasa suke kuka suna bakin cikin rabuwa da kai don me suke kuka domin ta su bukata gare ka don suna son zama da kai suna kuka ne kenan domin kansu ba domin ka ba nawa ne daga cikin iyalanka idan za ka mutu suke kuka domin abin da za ka gamu da shi bayan mutuwarka don uwa musulmi ba mutuwa ce kaɗai abin tsoro ba abin da zai biyo bayan ta imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya rawaito hadisi daga sai na Usman ibn Affan yana cewa Usman ya kasance yana ziyartar makabarta sai ya fashe da kuka yana cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kabari shine zangon farko da alkiyama to haka nake jin tsoron kabari kuma wanda wannan zango na farko ya yi masa kyau to ba shi da matsala wanda ko ya samu matsala a nan to matsala da ke gaban su ta fi wahala ita kuma na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa duk tashin hankali yana bayan azabar kabari saboda ka ya kai dan uwa musulmi ka ziyarci makabarta akai akai ka rinka tambayar kanka menene burin waɗannan bayan Allah da suke shimfiɗa wannan wuri ashe ba su ne jiya suke tafiya suna motsi a kan ƙasa ba ashe ne ba su ne abokancin kasuwanninmu ba ashe ba da su ne muke sami Allahu liman hamidahu da Allahumma rabbana wa lakal hamdu ba ina abokan jayayya ina abokan ta ina abokan na ina masoyana ina matata ina na ina ƴan uwana ina iyayena ina kakanni? waɗannan su ne suke shimfiɗa wannan wuri wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bi ta kan wani kabari sai ya tambaya ya ce jama'a wane ne ke kwanci a wannan wuri sai aka bashi bayani sai ce wannan mutum da zai samu yin damar yin raka'a biyu a bashi su ya fi masa duk irin jin daɗin da kuke yi a nan duniya sau da ka ya bayan Allah mu yawaita tuna mutuwa tuna mutuwa yana sanya a samu abu uku abu na farko yana sa mutum ya gaggauta yin tuba abu na biyu yana sa ya kasance mai karancin guri abu na uku yana zaburar da mutum wajen ibada da sanya tsoron Allah a cikin ta haka rashin tuna mutuwa yana sanya abubuwa guda uku yana sanya jinkirin tuba domin a kullum mutum ganin yake gobe ma akwai lokaci sannan yana yawaita gurace-gurace sannan yana sa kasala da rauni wajen bautar Allah da karancin da tsuwa a cikinta amma yana da kyau mu sani cewa tuna mutuwa ba yana nufin musulmi ya zama kowane lokaci cikin damuwa da sunu da bakin ciki da bakin fuska ba kamar ya ga manzon mutuwa a gabansa abinda ake nufi da tuna mutuwa shine ko da yaushe mutuna cewa tana iya riskan mu mu shigar da wannan tunani a cikin kowane furuci da zamu yi a cikin kowane irin aiki da zamu yi mu kasance a cikin tattali da tanadi domin tana iya mana ake kowane lokaci a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al fa ulaika humul ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من salihin ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إذا الله يعني فخصوم لا المتقفة ذاتك فالشيء أكل ميكز وضايا متوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله قسم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياع المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في الثرى والتراب فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزا أم اتخذوا من دونه حجابا وحفظا وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا فسبحان من, من انفرد بالقهر والاستيلاء واستأثر باستحقاق البكاء وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي قال أكثروا من ذكر هادم اللذات فما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه ولا سعة إلا ضيقها أما بعد عباد الله في هذا المنعطف ونحن نسير في دروب الحياة ونتقلب على هذه الأرض كم نحن بحاجة إلى وقفة روحانية وقفة نجدد فيها الإيمان في القلوب ونزيل عنها غبار الغفلة والذنوب تعالوا بنا اليوم نؤمن ساعة تعالوا, تعالوا بنا اليوم نجلس مع أنفسنا جلسة تزكية ومصارحة نقلب فيها بعض الصفحات ونستلهم فيها شيئا من العظات لعل الله تعالى أن يجمعنا في غرفات الجنات سنتحدث اليوم عن حقيقة عظيمة من حقائق الإيمان من أنكرها كفر وأصلاه الله سقط حقيقة عظيمة أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكثرة ذكرها ومع هذا فالكثير منا يشمعزون عند ذكرها ولا يحبون الحديث عنها إنها حقيقة الموت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إنها الحقيقة الكبرى كل باك فسيبكى كل ناع فسينعى كل مذكور سينسى كل مولود سيفنى من علا فالله أعلى ليس غير الله يبقى كل مستخف بذنب فمن الله بمرقى يا ابن آدم يا من نسي أنه يموت أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيء وما في نسعه ريب ولا سمعك قد صم أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتنحاط وتهتم فكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم وحتى تجافيك وإبطاء تلافيك طباعا جمعت فيك عيوبا شمل حنضم إذا أسخدت مولاك فما تقلق من ذاك وإن أخفق, وإن أخفق مسعاك تلظيت من الهم وإن لاح لك النقش من الأصفر تهتش وإن مر بك النعش وتعتاص وتزور وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفد وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما سم ولولا حظك الحظ لما طاح بك اللحظ ولا كنت إذا الوعظ جل الأحضان تغتم ستذري ستذري الدم لا الدم إذا عاينت لا جم يقي في عرفة الجم ولا خال ولا عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهب إلى أضيق من فم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد صراط جسره مد على النار لمن أم فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ذل وكم من عالم ذل وقال الخطب كالطم فبادر أيها الغمر فبادر أيها الغمر لما يحلو به المر فقد كاد يه العمر وما قال قد عن ذنب وعادل خلق الرجل وعود كفك البذل ولا تستمع العدل ونزهها عن الضم وزود نفسك الخير ودع ما يوقب الضيف وهيئ مركب السيف وختم اللجة اليم إذا أوصيت يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفتى راح بآدابي يأتم وصدق الله عز وجل إذ يقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ما هي إلا لحظة واحدة في مثل غمضة عين أو لمحة بصر تخرج فيها الروح إلى بارئها فإذا العبد في عداد الأموات ذهب العمر وفات يا أسير الشهوات ومضى وقتك في سهو ولهو وسبات بينما أنت على غيك حتى قيل قد مات عجبا لنا أيها الناس كيف نتجرأ على الله وأرواحنا بيده كيف نستغفل, نستغفل رقابته والموت بأمره والموت ما منه ملاذ ومهرب متى حفظ عن نهشه متى حفظ عن نعشه ذاك يركب نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وعلى الردى عما نرجيه أقرب إلى الله نشكو كسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعد الموت يندب إلى الله نشكو كسوة قد عمت وغفلة قد طمت وأياما قد طويت أضعناها في المغريات وقتلناها بالشهوات كم من قريب دفناه وكم من حبيب ودعناه ثم نفضنا التراب من أيدينا وعدنا إلى دنيانا لنغرق في ملذاتها بل لربما ترى بعض المشيعين يضحكون ويلهون أو يكونون قد حضروا رياء وسمعة بسبب الغفلة وقسوة القلوب بل لعلك تجد سارقا أشياء أثناء التشييع يسرق الشفاعة ويسرق الجوال لا إله إلا الله تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسام أجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري أيها المسلمون أيها المسلمات وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات فما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا والسعة ولا سعة إلا ضيقها كلام مختصر وجيب قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة وقد قيل من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاث تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة ومن نسي الموت عوجل بثلاث تسريف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل بالعبادة اعلموا عباد الله أن تذكر الموت لا يعني كثرة الحزن وطول الرحيل مع الإقامة على التفريط إن تذكرنا للموت يجب أن يقترد بخوفنا من سوء الخاتمة فإنما الأعمال بالخواتيم كما جاء في حديث ابن مسعود المتفق عليه يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بأمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل الجنة فيدخلها يا ليت شعري كيف تكون خاتمتنا وبما يختم الله أعمارنا وأعمالنا اللهم يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا شر أنفسنا وأن تختم لنا بالحسنى إنك سميع مجيب الحمد لله الذي أوجد الكون من عدم ودبره وخلق الإنسان من نطفة فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشاه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره أما بعد فجدير بمن الموت مصرعه والتراب مضجعه والدود أنيسه ومنكر, ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده ألا يكون له فكر إلا الموت ولا ذكر إلا له ولا استعداد إلا لأجله وحقيق بأن يعد نفسه من يعد نفسه من الموتى ويراها من أسباب القبور فإن كل ما هو آت كريم عباد الله كفى بالموت واعظا والله لو كان الأمر سينتهي بالموت لهان الأمر لكنه مع شدته وهوله أهون مما يليه من القبر وظلمته وكل ذلك هين إذا قرن بالوقوف بين يدي الله الكبير المتعال في موقف ترتج له النفوس وتنخلع له القلوب اللهم اجعلنا بطاعتك آملين وعلى ما يرضيك مقبلين وامنا من الفزع الأكبر يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وهذه البشرية محمد بن عبد الله وقد أمركم بذلك ربكم جل في علاه فقال عز من قائل سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وزوج البتول علي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الملة والدين اللهم ارحم المسلمين المستضعفين أينما كانوا يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل من كل شر اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء الثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا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 الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر سبح الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر